أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منما الله Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu kuma ya shiryar da mu zuwa ga fiyayyen addini ya ba mu lafiya kuma ya ƙara ba mu ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin muhimmanci wanda muke ƙoƙarin fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu addininmu na musulunci idan ban manta ba mun tsaya cikin bayanin da muka yi bisa kan dalili na hankali ma'ana muna cikin darasin nan wanda muke ƙoƙarin bayani dalili na hankali a cikin mi a cikin wajabcin neman sanin addini ma'ana hankali shine farkon abin da yake wajabta mamu neman sanin addini inda mun yi bayani cikin dalilan nan na hankali mun yi bayanin abubuwa guda biyu yanzu za mu shiga na uku abubuwan nan guda biyu wanda muka yi bayani muka ce abu na farko wanda hankalin mutum yake tunkuɗa mutum zuwa neman sanin addini shine alaƙar hankali na mutum wanda daman yana da alaƙa da shi da mi da shi da san addini Ma'ana. ɗan adam kamar yadda muka yi bayani yana da son gane hanyarsa ne gabansa don kada ya haɗa cikin matsala to kamar yadda muka yi misali cikin mai tafiya ne yana bisa hanya ya kawo mararraba hanyoyi dole na neman sanin ina ya kamata ya tafi don ya bi daidai ka ya sha wahala muka ce ɗan adam wannan ƙaramin balagoro ne ƙaramar tafiya ce wadda ɗan adam yake samun kansa cikin mota zai je wani wuri to akwai babbar tafiya wadda ya zo saboda ita wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi saboda ita ita ce tafiya zuwa ga hanya madaidaiciya wadda za ta kai shi in ya bi ta za ta kai shi ga aljanna in kawo ya kauce mata za ta kai shi cikin wuta muka ce ɗan adam saboda san shi da neman sani game da abin da ya shafi komai na rayuwa to har a cikin addini ma yana mai neman sani shi ya samu muka samu cewa mutum mai hankali wanda ya ga annabawa ko kuma malamai a yanzu mu zai tambayi malaman nan ya ce mi yasa kuke addini ne dalilinku ne hujjarku dan saboda mi saboda ya kare ma kanshi tsoron kada ya wada cikin wata mahallaka ko cikin wuta gobe ranar tashin kiyama muka ce wannan shine dalili na farko wanda kuma mun yi bayani cikin dalili na biyu shi ne son wayewa na ɗan adam yana sanya waye kan tambayoyin da addini yake ba da amsa kansu ma'ana ɗan adam muka ce yana da tambayoyi wanda me yake so ya ba shi amsa ya nema a ko ina ba zai samu amsa ba ko da zai samu amsa ba amsar da za ta wadatar da zuciyar shi ba kuma ta kare shi daga matsalar nan gaba muka ce menene mutum yana nema amsoshin tambayoyin shi ne wurin addini kuma addini ne kadai yake iya bashi gamsassar amsa ga mara tambayoyin shi kamar da mun bani misali wata irin tambaya kamar zaka samu mutum yana tambayar kansa ina ne zani me yasa aka yi ni ina zani kuma zuwa ina zuwa ina ne makomata wannan jiki nawa shi kadai ne ko akwai ruhi tare da shi in ruhin nan yaya yake shin wannan duniya din akwai mahalicinta ko ko haka take shi in akwai mahalicinta ya sifofin shi suke yaya muke iya kamanta sifofin shi tamboyi da dama wanda ɗan adam yake ma kansa tun yana ɗan kararrami har ya zuwa girmansa ko mi gani zai tambaya ranan nan waye ta har ma muka samu wasu daga cikin al'umma wanda saboda bacewa suka riƙi rana a matsayin allansu saboda suna ganin kamar ita ce ke tafiyar da komai wanda kuma ba haka ne gaskiya abin ba to wannan muka ce shine dalili na nawa na biyu na hankali wanda yake ingiza mutum zuwa ga sanin addininsa mana ko a nan muka takaici kenan mutum zai san cewa sa ne ya tashi tsaye cikin neman sanin addininsa wanda mun yi wata ishara ita ma mai muhimmanci wanda muka ce mutum saboda yana ganin saban da suke faruwa don ta yayin mutum ya yi tambaya ya ce to kai malam kana cewa mu yi neman sanin addini alhali muna ganin malamai in har gaskiya ne abin da suke rike da shi gaskiya ne to me yasa muke ganin su suna da saɓani cikin ra'ayi me yasa muke samun ƙungiyoyi na musulunci daban-daban za mu samu wannan wahabiyya ce za mu samu wannan tijaniya ce za mu samu wannan ƙadiriya ce za mu samu wannan salafiyya ce za mu samu wannan ash'ariyya ce za mu samu wannan shi'a ce Imamiya ce za mu samu wannan gasunan daban-daban rabe-rabe na mazhabobi ko na aƙidodi na musulunci wannan shi shine abinda mutum yake iya tambayar kansa ya ce kenan wa'annan malamai ɗin in gaskiya ne me yasa suka rarrabu muka ce wannan shi ke baka dalilin cewa ka tashi tsaye cikin yawan bincike ba kawai ka tsayin takaitu ba da wasu ra'ayoyi ko wasu karantuttuka wa'anda kawai ba su isa ka gane hakikanin addinin da Allah subhanahu wata'ala yake so ka yi saboda kenan dole ne tsawon rayuwar mutum ya kasance yana neman sanin addini har ya zuwa ƙarshen rayuwarsa ya ci gaba da yawan karanta ihdinas siratal mustaqim kamar yadda muka taba ishara tana da muhimmanci cikin neman dacewa da hanya ta kwarai madaidaiciya wadda za ta kai mutum ga hanya ga aljanna wadda za ta kai mutum ga cin nasara a ranar tashin kiyama sai abu na uku dalili na uku wanda muka ce wannan dalilin shine ya kasance kenan darasinmu na yau wanda za mu tashi a kan shi wanda shi dalilin nan na uku shi ne tasirin addini cikin rayuwar ɗan adam mana tasiri da aiki da addini yake yi saboda addini za ka same shi yana aiki cikin rayuwar ɗan adam amma wani lokaci in yi imani da shi ma'ana wanda ya yi imani da addini kuma ya yi imani da tsari da dokoki na addini za ka same shi addinin nan yana da tasiri a cikin rayuwar shi za ka same shi da shi da 'yan uwan shi addini ya yi tasiri cikin su wato kenan ya yi tasiri cikin al'umma na gaba ɗaya me yasa muka ce haka nan a yanzu muna samun cewa al'ummar musulmi saboda sakaci da suka yi tsari wanda ke da kwai da dokoki wanda ke da kwai masu tarin kyau kuma masu tarin muhimmanci a cikin alkur'ani da kuma riwayoyi na annabin mu annabin rahama salawatullahi alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin da riwayoyi na a'imma su kan kansu sun zo da bayani da tsari na rayuwa da tsari na zamantakewa da tsari na siyasa ga sunan tsarurruka daban-daban na dokoki amma sai kasance musulmi shi ne ya watsi da wannan tsarin sai ka samu wai wanda ba musulmi ba har ya hangen tsari na addini shi ne ke kai ga mutum ga abin da ya kamata na wannan duniya din kuma ya kai mutum ga abin da ya kamata a gobe ranar tashin kiyama saboda haka kenan da mutum zai dawo ya yi tunani ya dawo cikin hayyacinsa ya san da cewa tsari wanda addinin musulunci ya zo da shi shi ne tsari wanda ya kamata mutum ya bi shi ne tsari kuma wanda al'umma za su bi su kai ga dacewa insha Allah ta'ala saboda haka nan da al'umma ko gwamnati ta kowace ƙasa ta gano irin tasiri na addini mai kyau a cikin al'ummata da lalle abin da za ta yi ta magana kan shi ko kuma ce tsarin dokar da za ta sanya a cikin ƙasarta shine tsarin alƙur'ani da tsarin kuma harwayoyi da hadisai masu kyau masu inganci na daga annabi ko kuma ahlul baiti alaihi musalam saboda kamar yadda muka ishara wannan tsarin ne saboda misali in ba da misali wanda mutum zai iya gane yanzu al'umma wadda ta yi imani da tauhidi cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne makaɗaici shi kaɗai ne wanda ya halarci wannan duniya ɗin shi kaɗai ne abin bauta shi kaɗai ne wanda ake yarda da shi a dogara da shi wanda ya imani da wannan tauhidi ɗin za ka same shi yana jin tsoron yin aiki na banza a ɓoye ko bayyane wanda wannan in muka duba yana gyara gwamnatin ƙasa ma'ana al'ummar da ta samu ko gwamnatin da ta samu mutanenta suna jin tsoron aikata ɓanna irin sata irin su kashe-kashe fashi da makami irin su zinace-zinace za ka samu wannan al'umma ɗin wadda ta dace da mutane wanda suke jin tsoron Allah a bayyana da ɓoye masu taimakon junansu masu ba da sadaka taimakon wa'anda ba su da marasa galihu za ka samu al'ummar da ta samu wannan mutanen ta yi samun nutsuwa da kwanci hankali ta yi samun in ta yi magana ita ma ta ce a yi kaza an yi kulawa saɓanin wanda ba su yi imani da Allah ba ko misali misalin ma'ad kamar da muka yi shi ma suna daga cikin usul wanda duk cikin asalin darussan mu ne muka ce shi ma wanda ya imani da lahira zaka ka same shi me yake yi ba zai taka haƙƙin wani ba don ya san gobe ranar tashin kiyama me zai faru Allah zai tambaye sa ma'ana duk ayyukan da zai yi ba zai yi kuskure ba saboda mi saboda yana jin tsoron gobe ranar tashin kiyama Allah subhanahu wata'ala zai tambaye shi in kashe rai yayi Allah zai tambaye shi me yasa kashe wannan rai din ba da haƙƙi ba kaga kenan imani da lahira yana daga cikin abubuwan da suke taimakon kowace gwamnati cikin dacewa shi yasa kenan tsari na Allah subhanahu wata'ala ne babban tsari wanda idan aka bi shi duk kowa zai kai ga maslahar kowane ɗan adam zai kai ga masalhashi saboda haka kenan wannan abu na uku kamar da muka yi bayani yana da muhimmancin gaske mutum ya san cewa kenan hankali yana da yana nuna mamu cewa duk wanda addini tasiri cikin rayuwar shi za ga yana neman sanin addini hankalin mutum yake hukunta kana shi yasa muka sa cikin dalili na hankali wannan dalili na hankali kamar yadda zai zo nan gaba za mu zo da da rabe-rabe guda kusan biyar ƙalƙashin wannan dalili na hankali ta yadda za mu ba da misali wani irin aiki addini yake yi cikin rayuwar ɗan adam in har ya imani da shi kenan wani irin tasiri yake yi cikin rayuwar ɗan adam saboda mi saboda wannan mas'ala ɗin ta kasance ta bayyana ƙarara mun gane haƙiƙanin wannan mas'ala ɗin da muke son mu bayani a kanta saboda mi saboda muka ce wannan dalili ɗin na hankali muna amfani da shi ne kamar yadda muka ce ga har ma wa'anda su ba musulmi ba ne saboda mi saboda sa gane kenan yanzu misali wannan dalilin da muka kawo na ƙarshe in aka samu al'umma ta musulmi sun riƙe suna aiki da shi ya ba da tasiri mai kyau har ta ƙasashe wanda suke ba su imani da musulunci ba sa su su gani yadda ake rayuwa mai kyau yadda ake rayuwa cikin aminci yadda ake rayuwa cikin nishaɗi cikin taimako da son juna za ce mu ma irin wannan tsari bar mu kawo shi cikin ƙasashenmu kaga kenan da hankali suka yi aiki suka gano ga wasu al'umma can wurin da addini suka yi imani amma ga inda ya kai su kamar yadda muke fata a kowane ƙasashe musamman ma kamar 'yan ƙasa ta jamhuriya ta musulunci wanda kusan taka tana nan ga ƙoƙarin kamanta haka nan kuma ta ba da darasi da dama cewa musulunci lalle yana iya jagorantar da al'umman mutane kenan wannan wani abu ne wanda yake da muhimmanci kamar da muka ce al'ummanmu idan da sun riƙe ya kuwa al'umma musulmi mu dawo mu riƙe dokoki mu karanci alƙur'ani da kyau mu karanci wayoyi da kyau mu riƙe kuma mu aikata kuma mu koya musu mu koya ma wasu su gani cewa addinin musulunci ga yadda yake so haka Allah subhanahu wata'ala yake so haka Allah yake so ya ga cewa mun riƙe da kyau mun lizimci wannan addini da kyau ba ya kasance ba addini ya zamanto kawai ga bakin mu amma dokokin shi da tsarukan shi ya kasance sai wasu can wanda Allah ya ba su ikon mutala'a da karatu da nema cikin neman gaskiya cikin har littattafai na addini su gano wai su ya kasance suke aikatawa mu ba mu aikatawa wannan kenan in muka in muka lura abin kunya ne gare mu musulmi bai dace da mu ba bai dace da irin kokarin da annabawa suka yi ba musamman annabi mu annabi rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin wahalar da suka yi cikin tsare wannan addini cikin kula da shi har ya zo gare mu da fatan Allah subhanahu wataala ya amfane mu kan wannan ishara da wannan bayani da muka yi a cikin wannan darussa din sai kuma darasi na gaba inda za mu yi bayani kamar da muka ce da kawo misalsalai ƙalƙashin wannan dalili din na uku Allah subhanahu wataala ya bamu iko ya bamu ikon fahimta kuma ya bamu ikon aiki da shi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin